Yawa za mu yi bayani dalla dalla, daki daki yadda ake wannan upgrade na wannan cathism da yadda ake playing ɗinsa, da yadda ake buga game ɗinsa, da yadda ake kunna auto ɗinsa. Za mu yi bayani daki daki. So saboda haka yana da kyau mutum ya tsaya ya kalla ya amfana da farko idan mutum sabo ne a wannan application ɗin ya rijista kuma bai san yadda zai buga wannan game ɗin ba zan yi bayani bidiyon zai iya tafiya minti goma ko sama da haka ko ƙasa da haka amma yana da matuƙar muhimmanci ka tsaya ka kalla ya amfane ka kamar yadda mu ma muka tsaya muka ɓata lokaci muka yi bidiyon domin mu amfanar da mutane. So abu na farko mutum abin da zai yi shi ne idan sabo ne ya taho nan yanin ɗin nan ya zo ya taɓa shi kamar haka inda aka sa nan yanin ɗin wajen tax tax ne zai kai shi. Akwai matsalar network Akwai task kamar waɗanda za ka yi. Akwai connecting na Twitter. Wannan link ɗin baya tafiya. Waɗannan link ɗin. Afuwan na Allah. wa'innan link ɗin basa tafiya shi yasa ban yi ba amma kaman join Bombi channel ɗin nan da waɗannan yana da kyau ka zo ka fara samun waɗannan fish ɗin anan. Akwai basic text, text ga su nan. wannan follow x twitter din shi ma ba zai yi a wajena ba zan yi wannan visiting and engage channel din nan zan yi shi kamar yadda kuke gani saboda ina son na ɗan ƙara ina so na je na nuna mana yadda ake fishing kamar yadda kuke gani duk wani tax anan ka zo ka ci shi ka ɗan tara wannan fish ɗin Idan ka tara za ka zo ka dawo firi Za ku ga waɗannan duk da suke tsalle-tsalle ga wani spine a nan gurin yana watso kwabbai ga wasu waye suna tattara balance nan duk wannan auto ne gashi nan na kunna shi. So abu na farko da za ka fara kula a nan yadda ake buga wannan game ɗin shi ne ka kula da level ɗin da kake. Wannan 18 ɗin ita ce high number a nan gurin. idan sabin ka gani ko idan tiri ka gani eh, ko idan fo ka gani kana level ita ce haya number to kana level fo. Idan sabin ka gani to ita ce wannan H ɗin ita ce tana level eighteen to ta ya zan tura shi in shiga level nineteen kuma ina ƙarƙashin silba ne a package ɗin da nake a kai. To shi ne za ka da a nan gurin gashi yana nuna mana za ka haɗa ten to ten to idan ka haɗa goma da goma to za ta tashi ilabin. Kamar yadda kuke gani zan tura shi haka yanzu. Kun ga an samu ilabin. To ita ma ilabin sai na ƙara haɗa wannan gomar da wannan gomar ko wata goma da wata gomar sai na tashi ilabin. Ga To ita ma ilabin ɗin zan zo na turo ta na haɗe ta kun ga na samu sha biyu. To yanzu a haka shi yasa na ce bidiyon zai ɗan yi sauri. Bari na haɗa wannan tara da tara ɗin nan na samu goma zan yi shi da sauri. Ga shi nan zan yi shi da sauri don Allah. Ga shi na samu sha biyu. Yanzu na samu sha uku. Ina neman sha huɗu domin in samu, ina neman sha huɗu domin in buge, eh, sha biyar yanzu nake nema. Afuwan na ce sha huɗu. ta na samu ta. Na samu sha ɗaya, ten. Na daɗa haɗawa. Kamar yadda kuke ganin gashi yadda ake yi. To ka ga yanzu na samu sha biyu. A nan ga sha biyu, nan ga sha biyu. Na zo na haɗa ta. na samu sha uku. To saboda haka yanzu ina da sha uku a nan, nan ma ina da sha uku. Zan zo zan haɗe su. Kun na samu sha hudu, To zan da da ita nan. ko ma a can na batta babu matsala. Yanzu wata sha huɗun nake nema again. Sha huɗu guda biyu kenan. Zan zo nan shi, ga sha ɗaya na daɗa samun nan. Nan ma zan tashi sha ɗaya, zan haɗa nan su tafi sha biyu. Ga sha biyu na daɗa haɗa sha biyu. Na samu sha uku guda ɗaya to yanzu zan ƙara wata nemo sha ukun. Ba za ta yi wahalar samu ba in sha Allah. Tun da gata ga eleven. na samu 12 akwai bayani da za mu yi ya za a yi wannan wani zai ce ai shi wa'annan eh, magunan ba sa tsallakowa tunda ni yanzu idan da zan zo na taɓa nan gurin ma na wannan icon ɗin na sa shi na recording ɗina da zan zo na taɓa nan gurin ma za a ce min no space ba ni ma da wajen da zan sa magen duk da ina da ita to kun ga gashi na haɗa to kun ga yanzu wannan label ɗin na gama da shi ta yaya na gama da wannan label ɗin shine zan zo na ɗauki wannan sha ukun na haɗa ta da wannan sha uku kun ganta to sai na zo na da ɗaukar sai na zo na da ɗaukar wannan sha huɗun na haɗa ta da sha huɗu kun na sha huɗu zan zo na haɗa wannan na haɗa ta da wannan sha biyar ɗin sai na zo na daɗa haɗa wannan sha shidan na haɗa ta da wannan zan zo na haɗa wannan sha bakwan da ‘yar uwarta sha bakwai sai na haɗa sha takwas na shiga da sha takwas shi na shiga labil 19 so wannan shi ne yadda ake buga wannan gem ɗin takatizin abu na gaba shi ne fish yadda ake kamun kifi kai increasing ɗin wannan balance ɗin naka ya eh, hari. Na farko abin da za ka fara yi ka taɓa nan mining nan gurin. Idan ka taɓa mining zai nuna maka adadin da za ka taɓa um, my asset. To idan ka taɓa asset ɗin nan za ka zo ka ga fish nawa kake da shi. In dai fish ɗinka ya kai ninety za ka iya zuwa ka yi. To ta ya za ka kama wannan kifin ga nan gurin da aka sa fish nan za ka zo ka taɓa. Ga fatsa nan ga start kun ga an ce mini a nan gurin zan ba da wa'yannan kifayen zan ɗana su a fatsata guda tamanin da huɗu na ɗana fatsata to zan ɗana ga tana ɗana a nan gurin akwai abu da za ku ga yana yawo yana tafiya ri to idan ka tashi za ka danna wannan reel ɗin ka tabbatar sai wannan abin ya ɗan haura janna sai ya haura wannan janna tsakiya sai ka danna wannan reel ɗame ta kenan Kamar yadda muke gani yanzu ga shi nan ɗana, ga shi na harba sun ce mini x sixty minute per hours. Na samu ƙarin weight guda na kilogiram na kg sha biyu. To yanzu za ku ga a nan ɗi, a nan balance ɗina yayi ƙasa. Bai kai na in je in wannan kamun kifin ba. To shi kenan sai su ce sai dai in zan siya. To idan ba ka son ka siya shi ne ka je ka cicci wancan tax ɗin. Kana cin wancan tax ɗin ka zo ka ɗana faɗan nan. In ka gama cin wannan tax ɗin ka zo ka ɗanɗana faɗan nan zai baka damar da za ka wannan balance ɗin naka zai ƙaru sannan za ka je ka yi feeding.